يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana cikin ikon sa yau muna ranar ashirin da biyu ga watan sha ɗaya watan dulkaida a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta yi daidai da ranar ashirin da bakwai ga watan tara a jerin watannin wato ainihin miladiya shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin da muke nabiyun rahma na dan uwa doctor muhammadu sani umar rijiyar lemo so ka ce rijiyar zaki ko muna nan a shafi na hamsin da tara <laughs> inda malam ya matashiya da babban baki ya ce muhawalatul ukra wani ƙoƙarin daban lilwaƙi'ati bainal na wan najashi don gurɓata tsakanin sahabban manzo da suka yi ƙaura daga makka zuwa habasha da kuma najashi da ikin shugabantar garin habasha karan farko an yi ba a yi nasara an fafata gaskiya ta kayar da ƙarya shi ne su masu wato ƙoƙarin kare ɓangaren ƙarya ba su risna ba ba su haƙura ba ba su zubar da makamansu ba shi ne mala ce to wani ƙoƙarin na daban da suka yi don a da gaba da gurɓata tsakanin wato su waɗannan muhajirai da kuma najashi sarkin habasha qalat ummu salama matar manzo ɗaya daga cikin waɗanda aka yi kaurar da ita lokacin tana matar abu salama kafin mijinta ya rasu daga baya manzo ya aure ta qalat ummu salama ummu salama ta ce falamma kharaja yayin da suka fita su biyu suwaye sai mana ya fassara mana su kan kada saboda mun dan baro su a baya mu manta yace amru bin al aw mutum na farko shine amru dan as wa abdullah ibn abi rabi'a da kuma abdullah dan abi rabi'a yayin da suka fita su biyun nan min indibi daga wajen sarkin habasha najashi da ya da su aka wato tattauna aka samu matsaya qala amr bin al-as amr dan as daga cikin su bayin sai yace wallahi la unabbi annahum gadan aybahum indahum na rantse da Allah gobe gobe sai na je na sanar da mutanen Habasha aibin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurin su kansu idan da mun gaya musu mu muka san mutanen nan ga yadda suke ga yadda suke sun ki karba sun ji ta bakin nasu bayan da mun ce kar su ta bakin su to shikenan su ma ba su tsira ba a gurin su wallahi gobe sai na je na gaya musu aibin da su musulman da suka yi kaura suka zo da suke da shi a gurin su kiristocin su habashawa an fahimci ثم أستعبد به خضراءهم sannan sai na tuke kafuwar da suka yi na wato ainihin yabanyar da suka yi asalin abin an ce abu khabir abin da iya yabanya yi kyau yi tofo. to tunda sun zo sun yi dandazo a nan sun baro makka sun zo sun samu gindin zama suna ga cewa sun samu damar da su yabanya ake to shine yake cewa thumma asta'firu sannan zan tugo tushe asalin bihi khadra'ahum da wannan aibin da suke da shi a gurin su kiristoci da suka suka zama a garin su sai na tuge wannan dandazon da suka yi da duhun da suka yi ana an fahimci bayan qalat ummu sallama tace fa qala lahu abdullah ibn abi rabi'a da shi abdullah dan abi rabi'a abokin tahowar amr bin al-as a matsayin wakilan Qurayshawa shawar za su su musu da sahabban Annabi sai yake da dan uwan tahowarsa wa kana atqar rajulain fina shi Abdullahi bin Rabi'a shi ne mafi takatsantsan din mutum biyan a game da shi didda ina arnan didda an turo su da wannan makircin shi na dan sassauci ra'ayi kan. sai yake da dan uwan tahowarsa la tafa kai haka kaka gaya musu kaka gaya musu aibin da suke da shi din a gurin su fa inna lahum arhaman ai suna da dangantaka tsakanin mu da su ko ba komai dai dangi mu an fahimci gana wa in kanu qad khalaquna duk da dai sun saba mana abin da muke tafiya a kai amma dai akwai dangantaka ka amanta da an fahimta ko eh jini ne tafiya ce qala amr bin al ce wallahi biran nan da rantsa maka da Allah na tana bashi labari annahum yasumuna anna isa ibn maryama ab sai na ga masu suna riya cewar isa dan maryam fa bawa ne ba Allah sai na tuno musu wannan قال ثم غدا عليه الغداء ta ce sai ita mako ita fi gurinsa a washe gari sun magada sannan ya tafi da gurguri alaihi zuwa ga shi wato ainihin da jashi gadan a washe garin tsarar da yi wannan magana faƙala lahu da suwa sai ce da shi ayyuhal malik dan sarki ya dade cin hancin farko ba innahum yaquluna fi isa ibn maryam qawlan azima suna faɗa wata magana mai girman gaske game da annabi game da isa dan madan suna faɗar wata magana mai girma ba ma suna faɗo su ba ba ta faɗa guri na ba amma dai magana babba ce ba arsil ilai ka musu su zo ka ji daga wajensu fas'alhum amma yaquluna fi tambaye su ne suke cewa game da shi annabi isa ka ji daga wajensu daga bakin su umma salama ta ce fa arsala ilayhim yas'alukum an sai shi ya tura wajen sahabban annabi da ke garin habasha a matsayin masu tsaura ina mai tambayar su game da haka alat wa lam yanzil bina mithluhu tace ba wata jarraba da ta sauka gare mu mai tada hankali kusan kucin wannan za a ballo mana ruwa ma alqawm yace sai su jama'ar haban annabi da suke garin habashi a matsayinsu na masu tsaura suka tattaru kamar yadda wancan karan wakilinsu bai fita ya tafi jabar sai da aka dan tattauna to yanzu ma sai suka yi wannan dan taruwa fa qala ba'dhum li ba'd sai sashin suka ce da sashi ma za ta quluna fi isa idza sa'alakum an me za ku ce game da annabi isa idan na ja shi idan an je gurin sa yi tambaya game da shi me ya kamata a ce qalu naqulu wallahi fihi ma qala Allah nan take sai baki hada cewa wallahi mun rantse da Allah abinda Allah da yi ya faɗa a kansa shi za mu faɗa wa ma da'a bihi nabiyuna da kuma abinda annabin mu izo mana da shi game da shi qa'ilan fi zalika ma huwa qa'il duk abin da zai faru akan haka sai dai ya faru ba gudu ba da gaskiya ɗaya ce kuma ita za a faru irin yadda suke wancan kan falamma a alaihi to tunda an riga an tattauna kuma an yi matsaya shikenan mu je mu ji kiran da yake yayin da suka yi shiga gurin najashi qala lahum sai da su ma taquluna fi isa ibn maryam da kuke cewa ne gaba da shi Isa dan Maryam alaihi salam fa qala a kawo ibn Abi Talib da Ja'far dan Abi Talib saboda haka fa qala a kawo ibn Abi Talib da Ja'far dan Abi Talib wakilin al'ummar musulmi ke kaura a garin Habasha نقول فيه الذي جاء به نبينا muna faɗar abin da annabin mu izo mana da shi ne game da shi ga abin da yake gaya mana huwa abdullah annabi isa bawan allah wa rasuluhu kuma manzansa ne wanda ya da shi ya aiko shi zuwa ga al'ummar wa ruhuhu rai ne daga cikin rayukan da Allah ya samar shi annabi isa wa kalimatuhu alqaha ila asalan samuwar ta kuma kalma ce da Allah yake izamo ya zamo da aka ce hakan ta faru tare da mahaifiyarsa maryam da haka aka ce cikinsa isamu kun da cikin isamu fakana aka haifo shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wannan mu shi muka sani game da ita mahaifiyarsa maryamul azra maryam wacce take budurwa albasur wacce wato ainihin ba ta da kwaɗayin yin aure an ce batur wanda wato bai damu da aure ba budurwa ce kamammiya kuma wacce ba ta damu da aure ba Allah kuma ya ikonsa aka ce ɗa in kasance tare da ita in kasance nan take wannan shi muka sani game da shi annabi isa قالت ثم سلمة فضرب النجاشي يده إلى الأرض لنجاشي بقى أننس أكفى فأخذ منها عودا سيتقوى الإنشي a nan inda ya buga hannunsa a ƙafasin sun maƙala sannan sai ce ma a da isa na maryama ma kulta hadal ud annabi isa dan maryam begota daidai da wannan wato ainihin ɗan tsinken ba akan yadda ka faɗa. Magana ka daidai ce. Mana annabi Isa ɗan Maryam bai wuce wannan abin da ka faɗa ba daidai da kwatankwacin wannan tsinken da ke hannu. Mana magana ka akan hanyar ruwa bai balli ba ke eh. bayan haka fatana farat batariqatuhu haulahu bai dai su ɓangaren fadawan na jashi, sai suka kama harguwa fatana na sai harguwa su da suke gefen su kalmar ba ta musu daɗi ba domin su kansu kiristocin kashi-kashi an fahimta ko su ma da saɓani in shi na jashi ina kan gangariyar kiristanci yadda annabi Musa ya tafi ba annabi Isa ya tafi ba al'umma akai akwai wanda ba haka suke ba kuma ana zaune ana zaune tare to da haka su sai suka kama guna guni sai suka kama hargowa ya haka ya ma za a ce haka hina kana ma qala lokacin da shi na jashi ya faɗa abin da ya faɗa na cewa maganar kai bayan Allah daidai ce annabi Isa bai wuce wannan abin da ka faɗa ba iyakarsa bawa manzo rai daga cikin rayukan da Allah ya samar kalmar da ce ta dalilin ta aka samar da shi fa qala wa inna khartu da buɗan bakin da jashi ne ko me hargowa akan haka nake da sarki ya yi matsaya mai da kuma wallahi izhabu na rantse muku da Allah ku tafi ku fa antum suyumun bi ardi ku amintattu ne a wannan garin nawa wasiyum ma da dan ma kaka rikice fassara suyum al aminuna amintattu ku amintattu ne a garin man sabbakum gurin duk wanda ya zage ku za a tsora masa tara man sabbakum gurin summa man sabbakum gurin sallan duk wanda ya zage ku tara za ta kuma hawa kan za a ninka summa man sabbakum gurin sannan duk wanda ya zage ku zai ku bada za a tsora masa tara ba gudu ba ja da bai fama uhibbu annabi dabaran zahabar ba na a ce ina da dutse na zinare, a mallaka min dutsen zinare wa an yi azai tura tunan nukun saboda cikin da mutum ɗaya daga cikin. Wadabru ma da yake fassarar dabaru ina da ya faɗa? Amma uhibbu anna li dabara? to a dabaru ɗin bilisanin habasha a harshen habashanci aljabaru ina nufin dutse. ruddu alaihima hadayahuma kai su da aka aiko da kyaututtukan na su gemammu kuma ya musu da kyautar fala hajata lana biha ba mu da bukata fa wallahi ba akhadha Allahu minni rashwa ina radda alayya mulk na ranta da Allah da Allah zai bani wannan mulkin ban ba da cin hanci ba fa aqudu rashwa fili kuma a ce wai yanzu ina son mulkin kuma in karɓi cin hanci wa ma ata'a an-nasa ya Allah bai sa mutane sun yi min biyayya a wannan mulkin nawa ba fa uti'uhum fihi sannan kuma ne a ci zai zo musu biyayya akan cin hanci Allah ne ban kuma shi ya rufunan min da bayan da suke bi na ban ga wani wanda ba shi ba da zai samu abin da zai tsone min ido in yi abin da ba shi ke sai su ban da ma an tsaya iya da qalat ummu salama take cewa fa kharaja min indihi maqbuhin maqbuhin sai suka fita daga wajen sarai ba cikin bakin ciki ba su ji daɗin abin da ya faru mardudan alaihi ma ma ja'a bihi amma musu kuma da abin da suka zo da shi za su yi kayan su yadda suka yi dakon kayan suka zo da dakon kayan su ko wa aqamna inda mu kuma muka ci da zama a gurin jashi bi khairi dar a gurin zama mafi alkhair gidan zama zan mana gidan zama mu habasha ma a khairi darin ta ta mafi alkhairin makoci wannan makircin ma Allah ya rubuta shi kamar yadda ya rubuta na farko islamun najashi musulunta najashi kan aslaman najashi yu najashi ya musulunta wa saddaqa bil quwwati an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya kuma gaskata da annabtar annabi Muhammad jira da aminci Allah su tabbata gare shi wa in kana qad akhfa imanahu duk da dai ya ɓoye imanin bai fito da shi fili ba a ai imani ne kawo wannan abin da yake ya gamsu da abin da annabi yake kai duk koya wa sahabbansa domin ya da abin da ya da a shi babu sauyi to ya yarda amma ya fito cewa fadawansa a ai mu wannan kam lafiya da ni ma na tunduma ai kuma sai gida ta barki eh saboda haka ku da hikima ina nan kamar yana kan abin da yake kai amma ina tare da mu saboda haka akwai abubuwan da ko kana jagora ko kana kai ne mai kujera lamba ɗaya ba haka ake mu'amalar jima'a ba ka ce kai ko da abin da ka tafi kai ka tafi ko saboda haka sai ce ki koya imanin san ina nan amma kuma ana tafiya tare ai da haka zaka ci wani shi ma manzon da abin nan ai ba haka yin farda da na boye boye aka riga Allah cikin abokan kusanci aka rika dan bada musulunci hayya zama abin da ya zama wa in kana kan afa imanahu an qaumi dida da ya boye wa jama'ar sa imanin da lima alimahu bihi saboda abin da ya riga ya sani game da su min as-sabati ala al na tabbata akan barna akwai wanda suke kan bare ba kuma sun kafiya wa hirsihim ala dalal da kwaɗayinsu da nacin su wajen lalike wa bata akwai waɗanda su gyaru wa jumudihim alal aqaid da sandare wasu da kame wasu akan wato aqidu al munharifa waɗanda suke karkatattu wa in sadamat al koda ku aqidin da suke kai din sandararru suka kafe akai sun ci karo da hankali wannan ko sun ci karo da dalilin da aka samu daga Allah ko manzo ya san sa da wannan matsalar su da can suke cewa sun san wato sabon annabi sun fi suna jashi sanin su waye su kaza kaza kaza to shi ma jama'a da yake ciki ya fi su sanin su waye su da haka da ya imani sai bar abin sa فعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo حديث daga sahaban annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi anna الله sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata a gare shi na'an najashi fil yawm alladhi mata fi ya sanar da sahabbai mutuwan najashi a ranar da ya cika ina can Madina najashi na Habasha Ethiopia manzo yake san da sahabbai Allah ya yi rasuwan najashi yau ba wanda Allah yake da shi ba ya za a yi wa manzo wahayin yaro wa kharaja bihim ila al-musalla kuma manzo ya fita da sahabbansa zuwa gurin da ake sallar idi filin sallah fa saffa bihim idza suka sahu sahu wa kabbara alayhi arba'ata kabiratin ki wa najashi sallah kabbara ana wa arni sallan shi najashi musulmi ne ma da tabbatar da Me wa wani ta ah, to ba an hana shelan mutuwa ba ya manzo zai ta kuma da jashiya ya mutu eh akwai bambanci da sanar da an yi mutuwa za a yi sallar gawa ko za a kai gawa za a hada ta a kai to kuma ka shiga gidan rediyo kana ta. bawan Allah nan da ya aiki a ma'aikata kaza baban wane na ma'aikata kaza to sai ya tafi dawo ya aikin ma an gane to wannan ne ba a ba shine martabarsa ba shine matsayinsa baka san da me yaje wa Allah sai abin da yake so yi ma addu'a Allah sa ya zama karfafe gurin ubangiji Allah Allah ya kai shi kurakurai kala ba kai ta mun ambatan wane wane wane kai kake ganin sa baka san tsakanin da malicin kawai ki ta masa so ka masa addu'a ki wannan aka hana yaya ta irin wannan amma dan a sanar Allah wa wani rasuwa za a yi jana'iza su lokaci daga ana sanar da al'umma dan su sauke haƙƙin da ke kansu na kai ga ɗan uwansu ko na yi masa sallah wannan ba a hana ba ai an fahimta wa an jabir radiyallahu an hadisin da ya gabata wanda muka gama yanzu Imam Bukhari ya rawaito shi wa an jabir radiyallahu kuma an karbo daga Jabir Allah ya yarda da shi qala yake qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama hina jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce a lokacin da jashiyar matal Yau ma rajulun salih yau wani mutumin kirki ya rasu yau wani mutumin kwarai ya rasu ku tashi ko sahabbaina fasallu ala akhikum bi wa dan uwan ku sallah su ko musulmai ne dan uwan su ko bai zama arne waye shi wani dan uwan nasu da ya rasu ya ya sunan sa sai ce asima yau ka ji sunan najashi wancan muqamin sa ne na sarauta da duk wanda yake sarauta habashi yake da shi ke san Kano ko da ba shi bane ma haka za a san Kano amma ba ado ba ya ado bayar ado bayar ba kuma shine sarki su ba shine sarki abdullahi ba shine sarki mai zuwa ba an fahimci ba ko da ka asima sunan najashi ne sarkin habasha wanda suka yi lokaci da manzo su kuma karɓi musulunci ya taimaka wa sahabbai da suka yi ƙaura zuwa gare shi an fahimta kuma ai ba shine abraha ba ko abraha na ina ne da muka yi na yaman ko amma ƙarƙashin jagorancin najashi ko to ba najashin lokacin da abraha hata yi wannan abin da yi an fahimta ko yawwa da kace sunan sarautar ne eh kamar da fir'auna yake sunan sarautar maka amma sai fir'auna musa ya zo dan ne duk sauran fir'auna sai fir'auna ta bi shi da an ce fir'auna ko sai a kawo shi an fahimta amma sunan sarauta ne eh. radiyallahu anhu wa abda Allah ya yadda da shi ya yadda da shi ya aminta da shi shi wannan bawa na Allah da gashi na gari wa kan wafatu rahimahullah rasuwarsa Allah ya ji kansa rahama shi na gashi ya kasance ko ta kasance ta rasuwar is eh. ata eh, sanata tis'in ko inda al'asa a shekara ta tara ne da yin hijira a gurin mafi yawancin malamai hijirar da aka yi daga makka aka taho madina sai da aka samu shekara tara Allah ya dauki ran na gashi. an fahimta aka tsakanin da manzon bayawa an fahimta da suwan manzo shi ma shekara ta goma da yin da yin hijira shi kuma a shekara ta tara da yin hijira ya rasu a wajen mafi yawancin malamai wakila sanata zamani amma akwai kuma ga suke cewa a shekara ta takwas tsakanin da suwar manzo shekara ta qabla fathi makka kafin a bude garin makka ya rasu a wata magana Allah ya ji kansa da rahama jashi. ya yi rana قال يا دروس وعبر darussan da aka karu da su da izna da aka samu daga wannan karatu an nasabata mu'minina ala aqidatihim wannan darasi yana sanar da mu cewa tabbatar mu'minai akan abin da suke kai na kudiri abin da suka kudirce suka kafa ake aqidar ta zama Hausa ma cewa ne baya da aqida siyasa da yake ba ta aƙida ba ce ta zama ma siyasa ta ba aƙida ko yawwa to abin da suka kudurce suke kai da an yunzila bihim al-ashrar wa dhalluna anwa' al-'azab bayan wato abinda a shararan mutane batattu suke wato jiran musu da shi na nau'o'in azaba to tabbatar da mu'minai suke akan abin da suke kai na kudiri bayan abin da yake biyo cewa da suka yi na saukar musu da azaba da tunkara da wato ali nau'o'i na matsantawa walittihad da takurawa matsantawa dalilun ala sirri imani wannan manuniya ce akan gaskiyar imaninsu dan in kudiri bai karfi ba ana maka razani ana ma barazana sai ka watsar da makamanka ce mu duk mun bi eh, ko abu ya nima a sha kiɗa ko to amma saboda imani ne na gaskiya da haka duk abin da aka musu na azaba takurawa bai sa sun sauka da kan abin da suke kai na imani da Allah da biyayya ga maki haka aka san musulmi na ƙwarai mumini na gaskiya sannan bayan haka wasu muwi nufusihim wani na nuna mana ɗaukakar wato rayukansu don wanda yake da rai iya ta cewar wato ya kafa akan bin Allah da manzo wannan ran ba kaskantaccen ne. wa arwahuhu da kuma wato ainihin girma da darajar da ɗaukakar rayukansu da ko duka dai abin da yake barwa ne kawukansu ko rayukansu nafsu suna zuwa tana da ma'anar rai tana zuwa da ma'anar kai kanka gundarinka ruh kuma yana nufin abin da ya shafi rayuwar numfasawar da kake bi ya rauna? ma ya ya'malunahu min ridallahi ta yadda suka kasance suna ganin abinda suke burin samu suke fatan su samu min ridallahi na yardar Allah dalla sha'anu wanda al'amarin sa ya daukaka a'zam suna kallon wannan shine abin da fi girma bi kasirin da yawa jingim mimma yanalu ajsadahum dangane da abin da yake samun jikinsu min ta'azibin na azabtar da su wa hirmanin da haramta musu more rayuwa wa ihalin da takura da ake musu wani na nuna girma darajar rayukansu da kawukansu yadda suka fifita yardar Allah akan azabtar da gangan jikinsu sun yadda duk abin da za wa jikinsu na azaba a yi suna nan akan sun ba Allah yadda za a takura musu hana su sakewa da walwala sun yadda su karɓi wannan rashin wato walwalar akan a ce su bar abin suke kai na yadda da Allah da biyayya ga manzon wannan nuna mana girman da su da ƙarfin imanin su wa bi hada san tasiru da'awa da irin wannan sanan ne kiraye-kiraye da tutiya da wato ainihin da'awa take samun cin nasara duk da awarda masu ita suka kabe ko a mutu ko a rai to ita ce take tsagawa ita ce ake sani amma ba wadda ana ganin wasu ne an karo ba a yi taron da a ce duk mun bi to ba za su sake jin wani abin ya daga an fahimta ko yace wa bi hada da taharraru jama'ir da irin wannan kafiyar da tabbata akan kudurin ake samun wato ‘yanci ga dandazon al'umma, majoratin jama'a. Saboda in ana cikin takura da kunci, in kuka kafe akan abu da kuke ta gaba gudu ba da baya, aka yi duk abin za a yi na matsa gaba ya nasara ko kuma sallama a kyalin, sai kuma da su. Abin mu ma ya ishe ma. To sai ka kowa ya sami ‘yancin kuma sakewa, mara sa a saka masa mara ije abin da yake so. Mina zulumati a waye gari wato jamhur kama garin jama'a sun wato ani ma'ana majority mafi yawanci sun fita daga minan zulumati daga wato zalunci wal jahalat da kuma jahilci ko wauta to da in aka ce an zo an fayyata ilimi an tattauna da waɗanda ake ganin ai ba su da yawa akan abin da suka kafe sun yi bayanin da kowa ya cewa kai bayanin nan mai ratsa jiki ne sai kuma a waye gari sai su ga ana samun wayewa sai ga suna ƙara yawa sai ga abin da suke kai yana ƙara haɓa to da haka ake cin nasara a lafiya ko mai tatsina ai an ji jiki da shi ko saboda kafiyar wanda suke kan abin da suke kai game da shi sai aka fafata an ji jiki ana zo za ka fi harsashi yana wuce wani aboki na abdulkadir a nan adakawa da harsashin ya faɗo ƙasar gidansu ida ke ƙasa ya tsalle cikin gwiwa sai asibiti aka ji a ce haka ba ku ga ana yi kawai kawai sun kafe a kan marwa mai tafi ne agogo ce Allah ta fi ne ba a sa agogo dan makalliya riga Allah ta fi ne eh an ce wuya fa sai ya sa kuma ka fita sanan a jiya ka fita daga gidan malam in ka yi nasara ka fito baka nasara ba a yanka kamar rawa shi Allah ta tsina ma'ana shi shi din ya ai shi mai ta tsine ina jin kawo wani annabi to Allah da ya yi ko shi ya tsine ta riga da mabanni shi ne Allah ta tsine da shi ba tsinawa irin tattun da abubuwa ba haka yaran na su faɗa suke ba haka haka wani ba Allah shi ma yake ta, shi ma daga zuwa zai wuce ta gobe da aka ci kuma shi aka cike da shi idan a hanya ka ba ƙasa ciki ya ganin wasu wani sassa na mutane hankalin da zai tashi na zuwa aka zo na da shi aka ce ku ne masu zuwa kuna binciken ya muke ko shi dai kansa na ƙasa wanda yake ba su bisni ba tsara zai kawo ta wuya ko kuke kanka ka ce hawa ya cika fuskar shi wallahi ba bincike zai ka ce to a mai da shi haka aka karɓo wanda ta kobi aka zo har ki lokaci to yi nan wai waiwaye ban to dai abin da ya kawo maka wannan ɗan abin nan ɗin in ka kafe akan abin da kake kai to kafe tana sa abin ya haɓaka a kan shi ko ba daidai ba ne jajircewar da kafiyar a ba ki ba ganin Mandela ba a aikin banza ko yanzu kuma yau ga ana magana maza a kulle ya yi wani laifi ko ba ku ji bane duk wannan hankoran da yi akan yancin ɗan ƙasar kuma yanzu ana magana ma ya yi wani abu haka dai na so in ji ana to ba mandela ba ne to ji kansa ne duk jahadi ya kamata ya halin babansa ko kuma kakansa to haka za ga irin wannan mutum ya suna akan abu saboda karbiya ko ba daidai ba ne to idan wanda yake kan shirme zai kafe ya kai da kake kan daidai ba za ka kafe ba to haka musulmai kamata ya zama a kafa akan aqidar ta musulunci ko mutuwa ko rai mimma yatabadaru ila dhihn darasi na biyu mana yace yana daga cikin abin da ke kusa a kwakwale a tunani yana daga cikin abin da farkon tunani zaka tuna da shi min hadhihi al-hijra dangane da abin da ya shafi wannan kaura al'azima mai girman gaske huwa shafaqatu hada rasulul karim sallallahu alaihi wasallam tausayin da wannan manzo mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da shi ala ashabi game da sahabban wa rahmatuhu bihim da jin yake da shi a da su tausayin da da shi amma da kuma kwadayin sa matsalancin akan binciken inda za a samu aminta sahabbansa warahatihim da kuma inda za a samu hutu na rayuwa ولذلك أشار إليهم بالذهاب وبالذهاب إلى الملك العادي don haka ya musu nuni cewa su tafi zuwa ga wannan sarki wanda yake mai adalci zai samu sassaucin rayuwa alladhi la yuzlamu ahadun inda wanda ba a cutar da wani a gurinsa a masarautarsa فكان الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه sai abin ya zama kamar yadda wato ani kira da amincin Allah tabbata a gare shi ce. fa aminu fi dinihi sai zaman to san aminta a cikin addinin su wa nazalu indahu fi khairi manzili suka kuma zauna a gurin da dashi a wato mafi alkhairin gurin zama to da haka manzo da eh shawarci sahabbansa ko umarci su ke kaura daga makka inda suke cikin takura da azaba da rashin sassauci da kuntatawa su tafi habasha tausayi ne nasa game da al'ummar da yasa yake su haka ai an fahimci bayanin wannan shi ne ke zama haka ya kamata shugaba na musulmi ya zama ya zama yana tausayin al'ummar da yake jagoranta ba ya zama mai kaushi da munanawa a gare shi. ba shi ne burgewa ba haka Allah ya yi manzo azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim same ka mai jin kai da tausayi ga bayan Allah mu'minai da kake su? ba wai a ce ai kaushi ne da sai tsanani da sai ba sassauci ba gudu ba da ba a wannan kai a arna daidai ne shi ma da ka'ida ba komai ba tunda gashi mun ji za su tarda ga arne da arne amma wani yana da sautin ra'ayi wani kuma yana da sautin ba mu'amala iri ɗaya ko su gaba ta uku mala yace inna wujuda inna wujuda ibn ammi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ja'far hakika samuwar dan dan uwan baban manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa kare shi ba Ja'far samuwar Ja'far dan dan uwan baban manzon Allah tira da aminci Allah tabbata a gare shi a wannan kauran wa ne, da kuma samuwar wato sirikinsa Uthman shine Uthman dan Affan wa bnatihi Ruqayyah da samuwar yar shi annabi Muhammad kansa ita ce Ruqayyah matar Uthman bin Affan radiyallahu anhu jami'an Allah ya tada su gaba daya في مقدمة في مقدمة في مقدمة المهاجرين أكن جبا نسوا da دسكة أورا كسن شور وأنا دجافر أن أم بابا النبي da Uthman sirikin annabi da Ruqayya yar gidan annabi zamantowarsu a akan gaba na waɗanda suke wannan ƙaura daga Makka zuwa Habasha lahu dilala amika hakan ina da wata manuniya mai surfin gaske Bushe, wanda wannan manuniya tana nuni ila annal akhbar cewa lalle abubuwa masu haɗari, masu wato wahalar sha'ani la budda an yatadashama hal da ila al ba makawa waɗanda suke makusancin jagora su ma su zama wanda za su su ma su zama wanda za su tunkaru wannan abu haka ya kamata wato ainihin ana sama. kada a zo wani abu na ba daɗi a tarkace mu gama gari a ce a ji a kare abin a kashe ran kashewa a raunin na rautawa idan ko magana a more a ji daɗi ya zo ta ce an yi wa wani hakimin kaza ko kuma an yi wa wani shugaban karamar hukuma kaza su da cin daɗin ko da cin wuya an fahimci abin da ma da wannan abin da ya faru da sahabban nan ‘yan cikin gida makusantan manzo a cikin wannan tafiya yana nuna a tsarin addinin musulunci idan abu ya taso na haɗari har da waɗanda suke makusanta ake tunkara wa ahluhu wa rahimuhu har da iyalan jagora ake tunkara abu har da wato ainihin danginsa ake tunkara la an yakuna man an anil khatari ba wai shi jagora da bangaren ɗan uwansa ko danginsa ko makusantansa zama can nesa ba daga abin da yake da haɗari fa inna hadha ba'idun wannan ne sai yake min manhajin nubuwa daga tsarin da annabta suke tafiya tsarin annabawa ya sha bamban da a ce in abu mara daji ya zo mu tura ku mu zauna in mai daji ya zo kuma a ce ku zo ku zama masu biyayya a rika bin mutane ban na gababin Allah to can kuma babban na gababin Allah ba a wurin tsarin matsala an gane ku. wannan shi ne tsarin annabawa da manzanni jagora yadda yake shiga a ji daɗi da da shi in ba daɗi ta zo ma a tare gaba ta hudu cikin darussan da muka koya mashru'iyyatul khuruji anil watsani. shar'ancin fita daga mahaifa garin da kake katashi tashi ka bude ido da shi idza kana al-khuruj firaran idan dai har fitar da zaka yi da jarum fita ce na kasira da addinin gudu ne na kaje kasira da addinin ka ba Allah wannan ya halatta wa in lam yakun ila al-islam ko da ba ka fita bane dan kaje ka mutunta a dama da mutuncin ka amma sakewa ga mutuncin sai ka fita to ya halatta ka fa inna ahla al habash kanu nasara hakika mutanen garin habasha ai kiristoci ne ya abuduna al-masiha wasu suna bautar annabi isa wala yaquluna huwa abdullah wasu su ba sa cewa shi bawan Allah ne wa hadha hukm mustamir mata ghalaba al-munkar fi balad wannan hukunci ne mai zarcewa wannan hukunci ne mai ci gaba a haka a duk inda aka samu wato rinjayen barna a kai Na najashi duk da ya san abin da musulmi suka faɗa gaskiya ne daidai ne amma tun da waɗanda yake tata su majoratinsu ba akan wannan tsarin na gaskiya suke kai ba ko wannan yana nuna cewa ba zai yi baka cewa to a zama cikin waɗannan mutanen kuma komai na ka ya fito ya cikin daidai kamar yadda al'ummar musulmi da suke garin makka suka tsinci kansu barnar da ke cikin garin makka ta shirka da shirkai sun hana su kewa su yi addini to ba yadda suka iya su kushe shi ne su zama musu zaman lafiya dama duk inda gari wato barna ta sai dandazo ta yi rinjaye to kuma maganar mai gaskiya bai da gaskiya ina tsaka mai gaskiya wa udiya ala alhaqi duk sanda aka cutar da mutumin da yake kan gaskiya akan su aka cutar da shi mu'minun ko alal alhaqi wa udiya ala alhaqi mu'minun duk inda aka cuci mu'mini akan al'amarin da yake kai na gaskiya to ya halatta i matsa gaba ya bar nan gurin da aka yi harin za a kashe annan musa ba garin ma masar ɗin gaba ɗaya bari ba ita kuma diyana ko ina tafai na waiwai ko an ko an ko za a ci masa har ya isa can ije ga yunwa ga kishirwa su fara kuma jan ruwan rijiya saboda ƙarfin hali wannan na ce idan aka matsanta mu ne a inda ba zai sake imani kirki ba Allah ba to ya iya barin gurin ije inda Allah zai ba shi damar da zai sake asiri wara al-batila qahiran lil haqq san da mu'min ya ga wato barna tarin jayi gaskiya to ya halatta ya masa ورجاء أن يكون في بلد آخر ماذا فاتا an أن يكون في بلد آخر أي بلد كان kuma ya zama yana da fata da tsaurar cewar zai iya kasancewa a wani garin can daban ko ma wani gari ne yukhalla bainahu wa bain dini kuma za a kyale shi tsakanin da addinin da yi addinin sa yadda yake kai wa yudhira fihi ibadatu rabbi kuma zai iya bayyana da bautar sa ga ubangijin sa ba za a matsa masa ba fa innal qurud ala hadha alwaji hatmun ala almu'min fita a irin wannan yanayin, lalle ne akan mu'min ya bar inda yake cikin kunci da takura na ban Allah ya koma inda zai samu da suke waye ba Allah wa hadhihi alhijra ita dai wannan kaura allati la tanqati wacce ba yanki yankewa ila yawmil qiyamah da gana har Allah ya tashi kiyama suka dauka labari a cikin baka haka sabai su kai yanzu kai banda kai to ko kai aka saka a cikin wato tsaka mai wuya ba za ka saki ka ba Allah ba in ta kama ka tsallaka ka mun daidai in sai ka je Nijar ka muka ka saki ka addini daidai walillahi al-mashriq wal maghrib wanda yake da kowa da komai da abin da yake cewa a cikin littafin walillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da mafuda da mafadar ta duka mulkin Allah fa aina ma wato duk inda kuka fuskanta kuka sa gaba fa tamma wajhullah tamma shi ya Allah ce ba ta wani bace inna Allah wasi'ul alim hakika Allah mai yalwar arziki ne mai yalwar wato abin da na mana na ƙasa ne mai yalwa albarka da jin kai ne alimin masanin kowa da komai saboda haka kada musulmi da kan cikin takura inda da damar da zai iya matsawa wani guri da sarki ba Allah ko me yake samu a wannan na duniya ba komai bane in ya kwatanta da abin da zai samu a lahira ko Allah in yi wannan addini jawabu kullu muslimina fi himayati ghayr al wannan hadisin na sanar da mu shigar musulmi karkashin ba da kariya daga wajen wanda ba musulmi ba ba a kirga wannan rizza dan mutum ina ba musulmi ba ana zanga-zanga ana farautar musulmi ana kashewa a cikin arnan wani yadda cewar zo shiga cikin filin ɗin gidana amma kai a hankali banda tarihin kaji harguwa mai wasu sun shigo su bincike ne to ba za ka ce annan banza shi ma ba abin a da shi ne ka fito a burka shekarar ta a ko ka ce an kai haka kayan da ai ya ma za ka da Allah ya ba ka kariya a ba ce ba ya halatta kana iya shiga ƙarƙashin kariyar wanda ba musulmi ba in yadda zai ba ka kariya ai a cikin kafiran akwai wanda suke da sassauci wanda yake yana rike amana idza da atil hajatu ila zalika idan buƙatar haka ta kama ana yi ba laifi bane lakin bi shak amma fa in za zaka shi karkashin kulawa da kuma ba da kariya ta wanda ba musulmi ba akwai sharadi ba haka kawai abin yake san sai ba Allah tastalzima mithla hadhihi al-himaya Allah tastalzima mithlu hadhihi al-himaya idraran bid-da'wati al-islamiyya kada wannan kariya da za a baka da tsaro ke zama zai cutar da wato kira na addinin musulunci a fake da ba ka kariya amma raga addinin za a rika da kuma duka shi daga zuciya kada ya zama haka au taghyira li a da ahkamin din ko ya zama so ake a canza wasu daga cikin hukunce hukunce na addini a ce a ayyuka ku da mu a ce miki da baku kariya ko da ko abin da za a yi daga yanzu an yi kisa kada a ci za a kashe mutum a dai ɗan shafa masa bakin bakin dubun yara ga da shi a kai to ba za ka yadda da wannan kada za ta ku je ku bari inda wani mutum ya yi zana kawai ko ba komai a tare a yi magwalo amma dai sa a ce kuma a jefe shi ko a yi ne an fahimta ko to ba za ka karɓi wannan ba eh. Mala ya ci gaba da cewa aw suqutan ala ba ba'd al muharramat ko kuma ce to duk sanda kaga ana wani abu na ba daidai ba ka ja bakin ka kai ba ruwan to da haka zo ga ana shan giya ana tata ana tantele kai dai ko kallo ne na amma za mu baka duk kariya da kake ba ta zama kariya ba me kenan tukka da warwara wa illa in ba ba wannan ba aka tsare in ba wannan aka bi tsarin ba a cewar kada a zo na guda na mutunci, kada a tashi wani hukunci kada a ce kai shiru akan barna to in ba haka ba lam yajuz ala almuslim da dukhul fiha bai halatta ga musulmi shiga wannan kariya da za a ci labashi, ba kariya ba ce shigo shigo ba zanci a lokaci ya yace eh, na shida ijtama as-sahabatu hina ja'ahum rasulun najashi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tattaru sun yi taro lokacin da dan sakon najashi ya zo gurin wa talaba minhum al-hudura ila masjid sarki najashi ina neman halarta su fadar wa tadarasul mawqita suka tattauna aka musayar ra'ayi a wannan matsayar da suka samu kansu ko yanayin da suka fice kansu a ciki wa hadha kana amrul muslimina wannan shine abin da ya kasance na al'amarin musulmi da inda musulmi suke wannan shine tsarin eh wa haka za kai wa haka za kana amrul muslimina shura bainahum haka al'amarin musulmi ke a tsakaninsu a tattauna ne a yi shawara a samar da matsaya sai a tunkara abu ba kowa ya kafe shi na da ra'ayi nasa kawai za a in ba abu nasa ba sai dai kowa ya wasa a musulunci bai yi da wani fa kullu amrin yatimmu an tariqi shura huwa ad'a ila najahi duk abinda bai cika ko kuma yana cika ne ta hanyar a tsahadu a tattauna a yi matsaya to wannan bin sanan a tattauna a yi matsayar shine ya fi sa a ga nasara abu duk abin da yana buƙatar haɗa tunani haɗa ƙarfi da ƙarfe to in ba a yi haka ba to ba za a ga daidan ka ba in ku aka yi haka cikin sauƙi za a ga cin nasara annahu, domin ita tattaunawar da ake da kuma shawarwarin da ake ya gummu kulasata uqulin kafira ina tattara maka ƙataccen da rerayayyen abin da an kula masu yawa suka haɗa kai inda tattauna ta ta faru da ka zo ka ce a ah, an maka buwa nan za mu ci karo da matsala eh ai ku haka sai da abin za a yi magana ka ta farko za mu gutsar rai kan karshen shi za mu je to da me za a hada sai da ce a hada da kaza in an yi haka ba za a ci karo da matsalar na ba eh ai ku haka in aka yi haka ga da hankalin wannan da basirar wannan da tunanin wannan don haɗu sun da abu guda da tunanin mutum ɗaya bai ba da shi ko ba zai iya ba da shi shi kaɗai ba da ta farko aka ko kowane wancan da ya kawo ana bi sai a samu matsala wannan bin shawarwari ana ba ka tasaccen abin da haɗaɗɗun masu hankali suka tattara abin da wasu suka cimma ne sannan sai a yi sumuwi at-tarbawi التربوي في sahabati lam yaqtali jama'a لما wa وتبدو Ina bayyana. Ina fitowa fili mai mabahirus sumul alamomi na ɗaukaka a tarbawi ta ɓangaren reno da tarbiyya fi kaunin sahabati kasancewar sahabbai a wannan tattaunawar da suke da taron da suke lam yaftalifu ba saba ba bal ajma'u ala ra'ayin wahid a sai ko suka haɗu akan ra'ayi guda ɗaya ta to haka aka san abin da yake bukata a tattauna a tattauna a yi matsaya guda ba a tashi baran baran ba ala wa huwa an yu'rab al-islamu kama a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ku suke matsayin shine a bijirar da addinin musulunci kamar yadda manzon Allah annabi Muhammad jira da aminci Allah su tabbata a gare shi zuwa shine matsayin fa'idan fi zalika ma huwa ka'in duk ma abin da zai faru akan haka sai ne ya faru wa azamu ala ard al-islam bi izza kuma suka wato ainihin himmatu suka jajirce suka kafu akan wato bijirar da mutunci ta salo wanda yake na ɗaukaka wa in kana fi zalika halakun ko ku akan haka za ka halaka wannan haka ake so mutumi ya kasance inda musulmi suke al'amarin da suka tafiya bai ɗaya ba wannan ya can wannan ya can ba wannan ya can saboda yana gan an ya haka shi ne za a ɗauki mota a baki wannan ya can saboda an ya haka shi ne za a mallaka mai gida wannan yana ga an ya haka shi za a ce ai wannan ana tafiya da shi wannan karatu sai a tafi da kai kuma a tafi da imani sai eh, shi ne matsala amma aka haɗa kan matsaya ta addini to a tsaya na bakwai mala yace kana mawqifu ja'far wa ikhwani wa ikhwani matsayar da ja'far da ɗan uwansa musulmi misalan wani kwakwaran misali ne ta tabi'iyyar a aikace da kaunar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ga faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi inda yake cewa manista masa riban mali wanda ilimi yardar Allah bi safatin nas a abin da ran mutane zai ɓaci in an yi shi kafahu Allahu mu'latan nas to Allah zai isar masa abin da yake tsoron faruwa daga wajen mutane dan Allah su karfin mutane wa masa rizan nasi amma duk wanda ya nemi yaddar mutane da su da yi da shi ji ko ai shi ake yi lokacinsa ne bi safaɗin lahi da abin da ya san cewar zai haifar da fushin Allah wa kalahu Allah ila nasi wa kalahu Allah ila nasi sai Allah ya bashi da mutanen karshe sai su zo ya faɗo dama ƙasa suka suka tula masa ya shi kuma Allah sai ya bar shi saboda dama ba yadda sai yake ne ba to mutanen nan da suka ce sai shi sai shi suke su ne za su surka gure masa kai suna ba ma yi ba ma yi kada ji ba Wa haula sahaba su dai waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya yarda da su qad tamma surah Allah su sun nemi da yardar Allah ne azza wa jalla mai girma da buwaya ala ridan nasara suka fifita dar Allah a kan yardar kiristoci ya ku suka ce annabi Isa kaza ne yadda Allah yake yadda manzo yake ba ruwan su zai wa kiristoci nan lafi ko ba zai musu in dai dai da gurin Allah fa kanat natijatu an safa an safara Allah lahu malik al-habasha sai amsar sai sakamakon ya zama Allah ya hore musu sarkin habasha gaba ɗaya ɗin gurin iya da abin da suka faɗa imara musu baya fa nataqa bil haqqi sai ya furta gaskiya yace abin da kuka faɗa haka ne wa sana karamatuhum kuma itsaya itsare musu martabar wa amanahum ala ibasu aminci akan addinin wa hayatin da kuma haka duk wanda ya tsayo akan bin Allah da tsar dokanka haka zai bashi kariya da kuma ku aminci wa man durusi hijratul habasha ina da darsan da muka samu daga wannan hijira ta habasha annal jahala jahilta al'amal bi ba'd ahkam al-islam dangane da abin da ya shafi wasu hukunce hukunce na addinin musulunci hukunce hukunce musulunci da ka jahilce su ba ka san da su ba ilimin ka bai kai ga kansu ba idan kana li dhurufin Kahira? idan wannan jahilcin da ka samu kanka a cikin rashin sanin wannan hukunce hukuncen ya kasance ne da burokin saboda wasu al'amura ƙahira da suka fi ƙarfin ikonka ba sakacinka ba ne fa hula la zo. wannan jahilcin da kai da wannan al'amarin kan hukunce hukunce ba zai cutar da ba matsala ba ne a gurin qala shekul islam bin jamiya mutumin malamin addinin musulunci ibn taymiya yace rahimahullah Allah ya ji dan rahma wa huwa yuqaddiru al-udra bil jahl ina mai tabbatar da cewa musulunci yana karɓar uzurin jahilci sai ce wa ma zida fi salatil hadar yayin da aka ƙaro raka'a biyu akan raka'a biyun farko ga matafiyi ta aka ce mazaunin shi kuma ya ƙara biyu a kai ta zama raka'a hudu a la la'asar isha'i wannan ƙarin biyun da aka yi aka ce mazauni hudu zai dade, yi matafiyi shine kawai zai rika yin biyu هاجر صلى الله عليه وسلم إلى madinati ina hajara ko ina hajara sallallahu alaihi wasallam idan madina lokacin da manzon Allah ya kira da mun Allah tabbata a gare shi ya kaura zuwa madina kana man kana ba'idan an waɗanda suka kasance nesa da shi manzo daga garin Madina sun kasance. Mitsu man kana bi Makka kamar waɗanda suke a Makka, wa bi ardil Habasha da waɗanda suka kasance a Habasha irin su Jafar, raka, sai raka'atayn su a biyu da suka sani farkon musulunci da suka yi Ƴan hawa suna ta suna a biyu wasu yan makka da annabi ya basu in koma madina suna nan suna a biyu sun jahilci sanda manzo in koma madina an ƙaro raka'a biyu cewar mazauni biyu zai daɗe wannan bin ta matafi ce sun jahilci haka ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة da suka sani daga baya aka ce ai ku da annabi ya dawo madina ai an karo a biyu zahar hudu ce da asar hudu ce isha'i hudu ce ba kamar da da ake bi bi bi bi ba sai manzo bai ce to shekarun da kuka ko watan da kuka a mashi sai kun zama wannan sallar ba sai bai ce da maka kuma tsawon lokacin da kuka ba ku bi bi nan ba sai kun ramo su bai ce haka saboda ai sun jahilci wannan hukuncin ba za a kama su da an fahimci ba saboda haka wa bi an ina za mu tashi yawa walamma urida shahru ramadan bi sanati thaniya sannan lokacin da aka tilasta yin azumin watan ramadan a shekara ta biyu da yin hijira min al-hijra da yin hijira ولن يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين kuma labarin shar'anta ko tilasta ko farzanta cikin azumin wata Ramadan bai isa da sahabban da suka yi aura zuwa habasha ba daga cikin musulmi hatta ba ta zalika sharu sai da aka zama wannan azumin kaf aka kare lam ya amuruhum bi i'adati sa manzo bai ce sai sun sake sai su zama wannan azumin saboda ai ilimin an shar'anta bai same su ba wannan jahilci ba su ne suka yi sakaci suka samu kansa a cikin an fahimta ko ta haka Allah bai kama to wannan karatu da muka yi ya tabbatar mana da domin su da suke kaura zuwa Habasha sun samu kansu a wannan hali wannan ma darasi da muka karu da shi ya zama wato ka'ida a cikin musulunci idan an zo a gari shi sa Umar dan Khattab wata rana da wasu mutane sun matso cikin masallacin mazo suna ta daga murya bi kan su je same su ce ina ga dai ku baki ne ku suka ce ai daga da'i ku ce hala na san aya ai da dan mutum ne da cikin tuwa ga ku zo makwancin nan zo ku zo inda wasu alin masallaci gurin bauta Allah da kewa ki koya mana hira lada cikin ku ya gaya kaga ba su da masaniyar da waɗanda suke cikin garin Madina suke da ana bambance ba kawai fara dan bunni an gane ko jahili da kuma mai ilimi da bambanci kula kul hal yastawi alladhina ya'lamuna ba za su da ba daidai ba ɗaya bane وقال الحافظ الذهبي رحمه الله ɗaya ɗalibin ibn taymiyya shi ma bijiman malami zahabi Allah ya ji gansa da rama ce. fala ya asamu ahadun babu wani wanda yake yin laifi a musulunci game da wata doka ko wani hukunci illa ba'da al-ilm sai bayan an sanar da shi doka sai ya ilimin wannan hukunci shine in bai ban ka ce yayi sabu wa ba'da qiyamil hujja sai bayan hujja ta tsayu gare shi cewar Allah ya yi umarni da kaza ah, manzo ya ce ayi ka ya san haka hujja ta tsayu gare shi shine ba in bai ba sai ka ce zai ko in ya saba sai ka ce ba daidai ba wa qad kana sadatu sahabati manya manyan sahabbai sun kasance bil habashati a garin habasha yanzu wajibi wa tahrimu abubuwan da suke na wajibi suna sauka a garin madina ana samun mutum da ke madina suna yi والتحريم ده حرام حرمتي وصعب على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أنا سنة شيء فلا يبلغهم إلا بعد أشهر أما وانا أبن بايا إساء غرس سبايا وهو تنمي فهم في تلك الأمور سوء وانا الأمر ما أبورون أبن أي مسحن بالجهل ده وانا جاهل كنت سنة حتى يبلغهم يبلغهم النفس حتى وندار الناس يا جدل أفهمت أقول as'ila lil muraja mun zo ƙarshe tambayoyi dan tuno abin da ya gabata da mai limaza aradu alwaqi'ata bainan najashi wal muslimin mutanen nan guda biyu da qurayshawa suka turo da me suka yi nufin su gurbata tsakanin najashi da al'ummar da faɗo cewar musulmai suna faɗar magana mai girma akan annabi isa alaihi salam ko hal najahat hadhihi al-muhawara wannan kokarin da suka yi sun ci nasara ba su ci nasara hal aslama najashi ko najashi ya musulunta warai kuwa wa ma za fa'ala an sallallahu alaihi wasallam hina akhbara bi mauti mai annabi bayan ya bada labarin mutuwar najashi sallan gawa aka yi ko udkur sha'an min fawaid wasu abu daga cikin amfanin wannan kauran ka je ta zaɓi kai ma ka ɗan yi wato ɗan wani joki a samu ɗan abin a aljihu daga lokaci zuwa lokaci karkata ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا ta إلا أنت أستغفرك yake cewa sallah na yi wa najashi sallah bayan ya tsaya da mutuwar a garin Madina. Sai ya sallah ne a nan garin Madina. tsawon da zafi kuma suna taɓa mashi ita ce ake ce wa salatu bayi sallar gawar da ba ta gaban waɗanda suke kallo a musulunci an shar'anta yi maka idan an uwanka musulmi ya rasu a inda ba ma yi maka sallah domin ta tashi da ya rasu ai an fara da za ta yi haka ba musulmin nan ba kira ce ku zo ba ɗan uwanku saboda san ba. bayan da an fahimta so da haka musulmi da suke samu labari da su yi dan uwan sallah sun da ila sun da gara suna nan ta yi dan uwanka da yi a kudu ina ta ga muku ba ni wannan dama sai dai kake da lokaci kai sallah ba ma ba kiran sallah sai dai kana kana ta karaba da aka da aka buwa ka ce ana daukar ana daukan wannan uwan har shi da makaranta take na dai ko ma ya za shi ko ya ake can ya yi daidai haka kawai ta gaba ji a magana wanda zai ma ya ja mana cikin da ruwa da ai an ce ma ya ce za a sallah ga abu ana nan ko san can zai ba min masallu musamman ma gawo gawo ba kuma kan na ga sunan fir'auna annabi Musa alqur'ani da fir'auna ko da da ba ga wasu ke da amma a tarihance ba za a samu wasu amma yana buƙatar nasi inda ne Najashi na cikin sahabbai ne ko ba cikin sahabbai Najashi na cikin ya ga sahabba annabi amma bai ido bi da annabi ƙa'idar sahabi sai ya yi imani da manzo

to tunda karatun da muka ya ga mana wanda ba musulmi ba yana iya baiwa musulmi mafaka ko kariya karɓar kariyar da ya dace ita bai saba musulunci ba bai haramta ba ya halatta to idan kai kuma musulmi wata harguwa ta taso ta shafi Allah ya halatta kana musulmi ka baiwa Allah mafaka ko bai halatta a cikin ta. a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam da aka yi buɗe garin makka suka ji manzo ya iso garin maka, sun san tsakanin da shi ba da ba su yi wasu habbansa da shi ta daɗi ba ga kuma mutunci ya shigo har cikin garin maka. tsakiya ya aka bazama ga abu sai manzo shi duk wanda ya shiga gidan abun yan sarkin gari ya tsira ba ta ƙarshe. duk wanda ya shiga masallaci kan kuka taɓa shi akwai wato ainihin ummu hali. yar uwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce kad ajarna man ajarci ya ummu hali duk wanda kika fa mafaka ke ummu hali mun shi mun yadda da mafakar da kika bashi shi za mu taɓa shi an fahimta ma'ana a cikin arnan da ake da su idan da wani wanda ta san cewa eh wannan ko a arnan ma mai dama dama ne ya san ya kamata zamantakewa ina kaddara mutane in ta ce kan ku taɓa wannan ba za a taɓa shi ashe ana iya ba wanda ba mutum ba mafaka da bambanci da maganar yakin musulunci ya ta ana fagen dazar fafatawa da alli da musulmi na ba magana muka ce banda wannan na na na yanta shi ba wannan ce an fahimci ne na ko har goma an yi zabe wanda muke so bai ci ba ko kuma matsar ta faru hanyar yi rashin gaskiya wanda ya rashin gaskiya ina can abuja wanda ko ba shi rashin gaskiya ba yana nan kuna makwatata da shi ka ce a fallar da shi a baka wuka za ka yanke wannan ganganci ne ba daidai ba ya saba kurwa ne sa. ne to ga shi mun ji wannan najashi suran masarar sarautar garin habashi da duk sarkin da ya sarauta a cikin man najashi amma kowane da sunansa na yanka to kai kuma idan ka sa wa ɗanka suna najashi ba tunda najashi ya shahara da najashi kai da najashin ma ka san shi baka san ma ana gaya masa ma din ba da ka ce ka ga wannan bawan Allah da yawa musulunci rana da musulunci. ni kuma sunan ka zan sawa dana kuma da najashi ka sani sai kace sunan ka najashi to ya wannan sunan yayi ko bai yi ba yi kai an gane ko yayi ai akwai wanda aka san su da lakabi kuma lakabin yana iya zama suna su yanzu da ya suna nan a sunan za ku faɗa gundari a suna nan abubakar ko to wannan abubakar ɗin ai abinda, da alkunyar da abubakar ɗin take share da amma ya sunansa abdullahi haka sunana abdullahi ba na kan lamu da hamdu ayyada la ilaha illa